da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya yi daidai da talatin ga watan march shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi babun iza kala rajulun rajulan na'am dan bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim babun iza kala rajulun rajulan wato babi idan wani mutum ya wakilta wani mutum an yi wasiya shay'an cewa ya bayar da wani abu ya wakilta wani mutum ya bayar da wani abu a madadinsa walam yubayyin kam yu'ti amma bai bayyana nawa zai bayar ba fa a'ta ala ma yata'arafu an-nas sai shi ya bayar akan abin da jama'a suka saba a gare shi yayi dare ko bai dare ba wato abin da biya nan wajen wani mutum ya wakilta ka wato kai din nan dama kana rike dukiyarsa sai ya ce sai buga maka waya ka bayar da wani abu na kuɗi zuwa ga wani kawai bai faɗi iyakan kuɗin ba ko kuma ya ce Wani yana da buƙatar abinci ka ba shi abinci bai faɗi iya yawan abincin da za ba shi ba to yanzu kai in za ba shi ya za yi mai za ba shi to sai ka bashi abin da jama'a suka saba misali in an ce ka ba mutum abinci sai ka bashi dubu daya saboda kila a cikin al'adan garinku wato an saba in an ce a ba mutum abinci dubu daya ake bashi in an ce a ba mutum kuɗi sai ka bashi dubu hamsin an gane duk wanda ya ce ka ba wa na kuɗi bai ambaci ko nawa ba ne to sai ya zama to a cikin al'adan garinku ana cewa dubu hamsin ne misali wannan na kawo misali da dubu hamsin ne ba wai yana cewa da zarar mutum ya ma waya kawai ka tafi dubu hamsin gaba shi ba a nan ana magana kan urf al'adan garin ku shi zai hukunta abin da za a bayar tunda shi mai cewa a bayar din bai ayyana nawa za a bayar ba akwai wata ka'ida wajen malaman usulul fiqi al'ada muhakkama an gane ku ita al'ada ana hukunci da ita in ya kasance ba a samu nassi karara kan al'amari ba sai a koma zuwa ga ur na'am na'am haddathana al-makki ibn ibrahim A na'am haddathana ibn jurayj an ata ibn abi rabah wa ghayrihi na'am yazidu ba'duhum ala ba'd eh, an karbo daga ta bin rabah bin abi da waninsa sashen su yana karawa akan sashi bi ma'ana a cikin ruwaya din wani daga cikinsu yana da wani ziyada wanda ɗaya ba shi da shi walam yuballighu kulluhum rajulun wa'idun minhum wato ɗaya daga cikin su bai isar da sakon duka ba in kana so ka samu sakon duka sai ka samu ruwayoyin guda biyu gaba ɗaya da ruwayan ɗaya da ruwayan wancan an jabir ibn abdullahi radiyallahu anhu ma qala an karbo daga jabir dan abdullahi Allah ya kara musu yadda ya ce kuntu ma annabi sallallahu alaihi wa sallam fi safarin na kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin tafiya fa kuntu ala jamal tafali na kasance akan wani rakumi mai nauyi rakumi wanda yake mai nauyi wajen tafiya yana tafiya da kyar wato rakumin ya riga ya gaza innama huwa fi akhiril qawm kawai rakumin yana cikin karshen mutane ne kowa yana tafiya rakumin yana can karshe an gano wannan ko baya tafiya sosai samar rabiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya wuce wajena fa qala man hadha sai annabi ya ce wane ne wannan fa qultu jabir ibn abdullah sai ya ce ni ne jabir dan abdullah ya rasulullah an gane ko hmm. annabi ya san kowa yayi kawai tambayar shi yayi wane ne wannan sai ce jabir dan abdullah qala malak sai ce to me ya same ka na ganka can karshe karshe mutane duk abokanka gaba ɗaya suna ta wuce ka me ya faru ne qultu inni ala jamalin tafalin ya rasulullah ina kan wani rakumi ne gajiyayye rakumin ya riga ya gajiya in ma saboda rashin lafiya ko saboda tsufa ko abin da ya kama da wannan